أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin wannan maudu'i a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci wannan kin da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata muna cikin maudu'in da ya shahi giba kuma mu ambace bayanai daban-daban dangane da abin da ya shahi al'amarin giba da kuma hakikaninsa insha Allah wannan maudu'in namu zai kasance dangane da abin da ya shahi sababba da kuma ababen da suke ingiza mutum ya kasance ya aikata wannan mummunan zunubi na giba da kuma cin namun mutane malaman akhlaq sun lissafa ababe da daman gaske wanda suka shahi su kan kansu suna zaman cututtuka ne na zuciya wanda suke ingiza mutum ya kasance ya je ya yi giban wani ko ya je ya ci naman wani daga cikinsu suna cewa ilam anna ba'ithal galiban, غالبا إما hiqd, أو الحقد أو hasad kenan ya kai bawon Allah yana bukatan ka sani abin da yake ingiza mutane ya kasance sun yi giba abin da yake sabbaba mutane ya kasance sun je sun yi giba illan da ya sa mutane suke giba suke cin naman su shine galiban kuma ya kasancewa saboda hushi ne ma'ana ya kasance mutum ya hasala mutum ya yi hushi ran shi ya ɓace dangane da wani sai je ya giban shi wane kaza ne wane kaza ne wane kaza ne don ya ɓata shi in yi haka yana gani ya huce wannan hushin da yake dauke da shi wannan ɗaya ke daga cikin ababen da suke ingiza mutane kasance sun yi giba awul hikda ko kuma hikdi hikdi shine kasance mutum yana da na wani a cikin zuciyarshi yana riƙe da hushi da kuma ƙiyya da wani a cikin zuciyarshi yana neman wani lokaci wanda zai huce wannan takaicin zai huce wannan bacin raɗin akan wannan mutumi da sai kasance kenan mutum in kana rike da mutum saboda tana yawa wani lokaci wani rigima ya taba shiga tsakaninku ko wani al'amari ya taba shiga tsakaninku wanda bai maka daɗi ba maimakon ka yahe masa ya kasance ka rike shi da wannan kana neman wani rana wanda zai zo zamanto ka huce wannan takaicin a cikin sa cikinsa sai kasance mutum ya yi tawassali da giba da kuma cin naman mutum ya zamanto ya ji ya zauna wani wuri cikin wasu mutane wanda suna ganin darajan wannan mutum suna ganin ƙiman wannan mutum sai zamantu ya je ya ambaci duk abin da ya sani dangane da na waƙis ababe na naƙasi wanda suke tattar da wannan mutum an ya kasance cikin al'amarin duniyar sani ko ya kasance cikin al'amarin lahira shi ne sai ya ƙoƙarin ya ɓata shi ya zub da mutuncin shi ya zubar da ruwan huskansa ta yadda zai kasance daga baya wannan mutum bai da kima a wurin waɗannan mutane sai zamanto ta wannan hanya din ya huce takaicin shi kenan muna da hushi muna da hikdi awil hasad ko kuma hasada mutum ne yana hasadan wani baya son ya ga cewa ya samu alkhairi baya son ya ga wannan mutum da yake hasada yana cikin ni'ima yana fatan duk ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yi ma wannan mutum ya kasance wannan ni'ima din ya gushi domin ya ji daɗi to in har ya kasance bai samu yadda yake so ba to sai ya shaidu inda ya zauna yana giban mutum yana bata shi yana ƙoƙarin ya zub da mutuncin shi <clears throat> yana ƙoƙarin ya ci namansa yana ƙoƙarin ya bata shi to waɗannan zunubai ne kowanne <clears throat> daga cikin waɗannan ababen da muka ambata abin da ya shahi gadab da hekd da hasad wannan kowanne daga cikinsu miyagun zunubai ne miyagun cututtuka ne na zuciya masu zaman kansu kuma su ne suke kasance su ingiza mutum ya kasance ya ji ya yi giba galiban haka ne idan muka yi tadabbari muka yi lissafi muka yi tunani cikin wannan al'amarin za mu ga haka kenan kamar yadda muka yi bayani cikin darussa wani suka gabata kan cewa mafi yawa yadda kyawawan ɗabi'u su kasance wasu silsila ne suna bin junansu in mutum ya kasance yana sifantuwa da irin ɗabi'a kaza sai zamanto wannan ya ingiza shi zuwa ga aiwatar da alkhairi misali ya zamanto ya ingiza shi zuwa ga wani sifa wanda ya yi wannan al misali idan mutum ya kasance yana dauke da sifa na son alkhairi ma mutane shi mutum ne wanda yake son ma mutane alkhairi a koda yaushe wannan sai ingiza shi je ya rika ayyuka na alkhairi taimaka mutane yi ma mutane kyauta shigar da sururi a cikin zukatan mutane sai zai ga sunan da iri-iri ayyuka na alkhairi sai zaman ya shi ya aikata su kuma wannan sifa da yake dauke da ita haka janibin miyagun ɗabi'u in mutum yana dauke da misali bai son ya ga mutane sun samu alkhairi bai son ya ga mutane cikin horin ciki sai ya je aikata layuka masu yawan gaske duk wani abin da zai cutar da mutane je aikata shi duk wani abin da zai sa mutane cikin kunce je aikata shi kenan sifofi sawa'an sun kasance na alkhairi ne ko na sharri ne suna bin juna ne daga wani mataki mutum zai ingiza zuwa wani mataki to kamar yadda muka nan wurin giba tana daga cikin miyagun sifofi ababen da suke ingiza mutum ya je ya giba daga cikinsu akwai hushi wanda yake yana daga cikin miyagun zunubai wanda ya zuma cikin hadisai wasu hadisai <clears throat> da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hushi shine mabudin dukkanin wani sharri saboda idan mutum ya hasala hankalin shi ruhewa yake bai tunani a wannan lokacin komi zai iya yi amma ya zo cikin sashi hadisai kan cewa hushi musamman tsananin hushi wani nau'i ne na hauka wanda ana iya gane mutum ya haukace ko bai haukace ba wato idan mutum ya yi hushi ya hasala ya ji ya aikata wani aiki wanda bai dace ba daga baya sai ya zo yi nadama to shi kenan eh, ba a ce masu mahaukaci wannan yana ɗauke da mummunan sifa wanda za shi je wannan aikin tana yiwa in ya yaƙi zuciyar shi ya zamanto ya rabu da wannan sifa ɗin amma in ya zamanto bai yi nadama akan abin da yi ba to kamar yadda manzon Allah ya bayyana cewa fa hu mustahkam tabbas haukan shi ya kasance tabbatacce haukan shi ya kasance ya haƙaƙa idan ya kasance bai nadama kenan shi kan kanshi hushi ba abu ne mai kyau haka nan hikidi da hasada hasada muna iya gani daga cikin zunuban da yake share imanin mutum kwata-kwata yake kone ayyukan mutum na alkhairi kwata-kwata idan mutum ya kasance na hasada kuma shine ya ingiza kamar cikin bayanan da suka gabata shine ya ingiza kabil ya kashe dan uwansa habil saboda hasada ya zamanto babban jarima na kisan kai wanda aka fara a doron wannan kasa din ta wannan mummunan hanya ta wannan mummunan sifa na hasada wannan suke ingiza mutum ya kasance ya ji ya giba wanda ita kan kanta giba tana daga cikin miyagun zunubai kamar da muka ambata cikin darussa wanda suka gabata kan cewa idan mutum ba ya kasance yana giba ba ko da a ce yana sauraron giba ne aka zo aka yi giban dan uwan shi mumini yana yi masa difa'i bai difa'i ba sai Allah ya shigar da shi wuta kenan wani abu ne wanda zai kai mutum wuta kai tsaye to wannan ababen suna daga cikin ababen da suke sabbaba giba hakanan malaman akhlaq sun bayyana sashen sifofi suke cewa misali as-sukhriya wal istihza fa inna zalika kama yajri fil hudur yajri fil ghiba aidan akwai sukhriya ya kasance mutum yana wulakanta wani yana masa izgili baya ganin shi da kima yana wutar da shi yana ganin shi wani mutum ne wanda yake gashi nan kawai wannan yana daga cikin abin da zai ingiza ya ji ya yi giban shi kamar yadda mutum zai iya wulakanta wani ko ya masa izgili ko ya nuna cewa shi ya fi shi gaban mutane hakanan bayan bayanan ma yana iya aikata wannan laifi ɗin kenan yana daga cikin abin da yake ingiza mutum mutum ya ji giban wani wulakanta mutane da izgili da su da rashin ganin kimansu hakanan sun yi bayani malaman akhlaq sun ce daga cikin shi akwai alla'ibu wal hazla mutum ya kasance kenan yana wasa wani lokaci ga mutum yana son wasa yana son ya rika wargi da abin da ya kama da hakanan ba don wani abba kawai don ya ba mutane dariya kenan fayaz yazkuru ghayrahu bima yudhikan nas alaihi ala sabili ta'ajjub wal muhakat sai zaman to mutum kawai ya je ya ambaci wani al'amari dangane da wani amma kawai gara da kin shi da kasadin shi manuhan shi shine ya sa mutane dariya mutane su yi dariya su ji daɗi sau da sai rika hudin wannan manganu din kenan shi yana ganin a matsayin yana wasa ne ko abin da ya kama da haka alhali ta nan shi bai sani ba ya zubar da mutuncin mutumin ya ci naman mutumin ya yi giba mutum kenan duk wannan ababe ne wanda za mu iya ganin suna ya ingiza mutum ya zamanto ya yi giba in har ya kasance bai shiga cikin hayyacinsa ba in ya kasance bai hulka. ba ya laza mutum ya kasance ya hulka yana tunani dangane da wannan ababen a koda yaushe ya san menene zai hita bakin shi in ya zauna cikin mutane ya san wani irin zama ne zai yi ya yi ƙoƙarin lizimta ma kansa alkhairi da son alkhairi da ambaton mutane da alkhairi a duk inda ya samu kanshi wannan shine zai ba shi rayuwa mai kyawu a cikin wannan duniya din hakanan kuma ya shi kyakkyawan sakamako ranar tashi alkiyama sannan daga cikin ababen da malaman akhlaq suka bayyana wanda suke sabbaba giba sun ce akwai iradatul iftikhar wal mubahat wato mutum ya kasance yana son ya yi alfahari ya nuna fifiko akan wani shi bi an yarfa nafsahu bi tanqisi ghairi kenan zai shi ya daga kansa ya yaba kansa ya taɗa kansa domin me domin ya zamanto ya ƙasƙantar da wani shi al misali fa yaqul fulanun la ya'lamu shay'an zai zo zauna cewa na ai bai san komai ba wato kamar yana jin cewa mutane suna yabon mutumin suna cewa wani yana da ilimi ko wani ya yi karatu ko abin da ya kama da haka shi sai ji zayin haka sai zuci ai wani ai bai san komai ba ai jahili ne wa garadu an yuthbita fi dhimn zalika fadla nafsihi wa annahu afdal minhu amma abin da yake da yake nufi cikin wannan shine shi ya zo ya tabbatar da falalan kanshi kuma ya tabbatar ma kansa falala ta tare da kushe ma wani wanda da yawa galiban idan mun yi bincike za mu ga mutane lokacin da suke kada girman wani suna son su tabbatar ma kansu wannan girma din. wannan shi ma daga cikin abin da suke ingiza mutum ya kasance ya yi giban wani ya ɓata wani a wurin mutane ya kada ya kokarin kada girman wani da kuma kiman wani a wurin mutane kenan wa zahirun anna man sha'a zalika at-takabbur aw al kuma wannan muna ayi ganin shi ga fili kan cewa shi ma yana da reshe yana da asali yana da abin da ya sa mutum ya kasance yana sifantuwa da wannan sifa din wanda galiban kuma ya kasance wannan abin girman kai ne kuma ya kasance wannan abin hasada ne saboda haka kenan wannan suna daga cikin sifofin da eh, ba su da kyawu kuma suke iya sababa mutum haɗawa a cikin miyagun sifofi wanda suka yi wannan kenan lazim ne kasance mutum ya yi tunani dangane da al'amarinsa ya yi ƙoƙarin ganin cewa zuciyan shi ya tsarkaka daga girman kai daga hasada daga wulaƙanta mutane mutane da nuna ya fi su da yi musu izgili da nisanta yi musu izgili hakanan kuma ya nisanci hushi ya nisanci hikdi da hasada da sauransu domin duk waɗannan sifofi ne wanda suke su kan kansu miyagun sifofi ne lokaci guda kuma su ne suke ingiza mutum ya zamanto ya ji ya yi giba wanda shi kuma giba ɗin ya kasance mafi munin zunubi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsawatar akai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka suka tsawatar akai wanda zai iya ruguza duniyar mutum da kuma lahiran shi idan har ya kasance bai halka ba idan har ya kasance bai shiga cikin hayyacin shi ba saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayansa managarta wanda suke kokarin tsarkake zukatansu da kuma ayyukansu daga dukkanin wani sharri wanda suke kokarin samar da alkhairi a cikin zukatansu da son alkhairi ma bayan Allah subhanahu wataala da fatan Allah subhanahu wataala amfanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin